الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول والولاء يوم الخميس sha takwas ga ramadan hijira na dubu da dari da arba'in da biyar ishirin da takwas ga watan uku 2024 suratun naba'i ana ce mata suratun naba'i al'azim suratu amma suratu amma ya tasa'aluna in ji mai sawi mai kiyace ayoyinta arba'in da ɗai wasu suka ce arba'in ta sauka ba al-ma'arif bayan ta al-nazi'at ita ce ta saba'in da takwas a tartibi ta tamanin a sabka fasilolin ta nama kalmomin ta ɗari da saba'in da uku haruffan ta ɗari bakwai da saba'in al-asrar ya ce tana tafsili ne da yawmul fasli din nan da aka ambata cikin waccan sura din tunda za mu cimma inda yawmul fasli kana mikata din nan idan mutum ya yi mahulkinta za a kamba malamarinsa ya shirya a yi mai tsawon rayuwa zai bi da ilimi zai zanje ka daga malamai allah zai sa so ne ga mutane ta fara da batun alkiyama sannan batun jahannama sannan masu tsoron allah don a haɗa tarhibi da targibi ta cika da batun alkiyama shaggum ya ce maudu'in ta ra'isi tabbatar da manzanci da alkur'ani gaskiya ne kuma aiko annabi muhammad sallallahu sallama gaskiya ne domin ya da sako wa al'umma da kuma hujja da abin da ake gani bisa ga abin da adda hankali bayan haka sababinta mai ya ce lokacin da aka aiko annabi sallallahu sallama sai suka zo suna tambaya tsakanin su sai ta sauka wasu suka ce muminai ke tambaya wasu suka ce a'a kafirai ne ke tambaya mai sau ya ce ta da ta gabace ta an ce faɗi ayi hadisin ba da ku yuminun to shine sai aka ce amma ya ta sa'alu da sun zan suna jayayya game da shi shi wannan yini bismillahir rahmanir rahim amma an ayyi shay'in wai wani irin abu ne asalin kalimat amma in ji mai safar shabdullahi gwandu da fa'alabi da bagawi da khazin Ibn kasir ya karanta amma amma bilha wai akan ne suke tambaya sashen suna tambayar sashe su shawa. anin naba azim game da labari babba babba babba babba to shi ne aka ce bayani babba babba ko dai batun alkur'ani ne kurrubi ya ce awo don kulhuwa na ba'un azimun din nan da aka ce allazihun fihi muktalifun wanda suke sabani gare shi muminai suna tabbatar sheshi kafirai suna inkarinsa kalla ko kusa sai alamuna za su san abin da zai sauka gare su akan musun da suke yi kuma sannan kalla saufa ya kalla sai alamun da sannu za su san za su san wannan abin da zai sauka gare su na musun da suka yi aka ce taukidi ne taukidi ne to a nan malamai sun yi magana sosai cewa shi abdullahi ce za su san abin da suke tambaya gare shi cewa gaskiya ne na biyu kuma Ah, ya ce na ɗai ko dai za su sani in an ka hizgiransu sai alamuna na ranar alkiyama ko kuma sai alamuna na harko ga tashi sai alamuna na biyu ga sakamako to sai mai sawi da sabuwa sannan ce sai allah subhanahu wata'ala yi nuni ga abin da ya shahi tashin alkiyama yana mai cewa alam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 وجنات ألفافا Allah ce alam na ja'alil arda mihada shin ba mu muka sanya ƙasa shinhiɗa ba shi abdullahi ya yi magana sosai akan haka ɗin shin ba mu muka sanya ƙasa shinhiɗa ba da muka sanya duwatsu autadan turaku ma'ana kamar yadda hemomi ke tabbata da turaku tambayan nan ta tabbas ce shi abdullahi ce ai ba ku musun komi daga wannan to don me kuke da tashin alkiyama bayan haka kuma wa khalaqnakum mun talice ku azwajan a nau'uka ma'ana maza da mata dama ana ce ma duk abin da ya attare zauju kamar yanzu goro bangare da bangare zauju to anan mai sakuwa yake cewa ai domin al'amarin aure ya tsaru da haihuwa sai ya zan rayuwa ba za ta kace ba ga ban ƙasa ibnu kasir ce kamar wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha nan.' a cikin suratu uh, ar-rum bayan haka kuma uh, waje ja'alna nawmakum mun sanya kwananku su batan hutu ga jikaikanku idan mutum ya yi kwana zai ji duk wata gajiya ya sarkashe ta shi abdullahi ce domin kacewa daga wani duk duriya ta moci za ka ji kuma ka huta haka nan da aka samu almasbutu shine almaitu wanda ya mutu mai sakuwa ce za ku tsamu daga wahalce-wahalcen aikin yini da kuka yi Ibn kasir ya ce ya gabata a suratul furqa to shi kwana hutu ne in mutum ya yi kwanan to sai ka ga ya samu hutu amma in bai yadda ya ba har ya sha wani abu zai samu matsala kamar na taɓa watan wani da dadewa shi tela ne siyan bakwana gaba da wurin sati guda ya tashan maganin kwana radda ya samu ya kwana ko da ya kwalko sai ga itacen kabari kawai shi kenan ya rasu to kaga hadari ne tunda Allah ce kwana hutu ne ka yadda kawai ka huta waja'alna laila mun sanya dare libasan tufafi ma'ana mai ruhewa ga duk abinda ya shahe shi da baki ne shi Abdullahi ce duk wanda ke nuhin ya boyu daga wani wanda ke bidarsa ko kuma abinda aka bida to dare zai zan ruhi gare shi at-tasil yace kamar tuhahi ne domin ka rufe idanu ibnu kasir ce kamar wallail idza ya gasha don haka hausa na a dare mahutar bawa ko mutum kila da daddare zai maka uzuri ko da da waya bugo bayan sha biyu su ya kawo maka uzuri bala ce karhe ne ko karhe biyu ce na taho mu hira ai waje annan mun sanya rana ma'ashan domin neman abinci shi abdullahi gwando ce ya kawo hujja da talitarsu namiji da mace kuma ya cika halin lukansu lokacin da suna rabi ko suna haɗe ibn kasir ya ce mun sanya ta mai haske domin mutane su samu tasarrufi da tafiya da kawo ga bida abinci da kasuwanci da wani haka ne duk da ni'imomi ne allah subhanahu wa ta'ala ka faɗa wurin guda goma kamar da su mai sakwa suka ambata wa banaina mun gina sab'an shidadan sammai bakwai masu ƙwari masu ƙarhi faukakon bisa gare ku shudewa zamani ba zai tasiri gare su ba sai a ce ai ga sama can ta cage yau ka mai safa ce ta zan kamar ruhi ga ƙasa Allah ya ce waje annan sama a sakafan mahakuza da kuma wasu sama'a bane na habi a yadin wa inna da musu ibnu kasir ya ce mai ƙarhi ce ga ta. kuma ga kawar da a gare ta to kama waje Allah sirajin to sai Allah ce waje Allah mun sanya sirajan hitila wa haja mai tsananin haske na nuhin rana ita ce hitila mai tsananin haske kurdubi da shi abdullahi gundu mai suwa suka ce min wahajatin naru ma'ana a za ta haskaka ko kuma wahaja mai tsananin zahi min alwahaji shine alharu shine zahi wa anzalna mun sabkar da ma'an fajjajan ruwa masu yawan zuba minan ma'usirati daga giragizai lokacin da ruwan saman su yan lokunta kamar usir shine yarinya wadda ta kusanta al'ada shine su ibn kasir mai ruhul bayani da ruhul ma'ani da almuharrar da khazin da mai safwa ya ce ya zuwa hadisi abdalul hajji al wa sajju al-sajju dinnan linukhrij bihi habban don mu hidda ƙwaya gare shi kamar alkama wani batan da tsire kamar ƙaiƙai wajen natin da gonaki alfafan wanda suka naɗi ne saboda yawansu bayan haka sai batu ranar alkiyama Allah yana mai cewa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 فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا